kai wallahi za ka yi saurin manta da mutane a ce daga ɗan tafiya har ka manta irin so da muke yi kai ba za ka gane mi ka faruwa ba ni gaba ɗaya kuɗin ga rashin su ya dagula min lissafi wai ina har ganin za a samu kuɗin na abiya hajiyar nan kuɗin da. to alhamdulillah in dai kuɗin nan ne ka kwantar da hankalinka ai ban zauna ba ai saboda mu samu a biya bashi na arabu da yarinyar nan na je na ƙara samu wasu kuɗin saboda kar mu fita da kunyin yarinyar nan ko ya ke gani a gan su nan naira dubu hamsin ne yanzu nan naira dubu hamsin ne wannan mina mina eh <laughs> ai na ga ma wannan kuɗi kawai zaka je kai mata ne ina ga eh, a da yarinyar nan kawai to yanzu dai ka san miji faruwa eh. bari in yi boli in dawo ka he in je inda ka samo su in sauri ga fitsarin ka je ka fitsarin ka dawo ina jiran ka <laughs> Yagwa, yagwa! Ban isa a ah, ah. waradu, waradu! Wam! Na gode! Kai, wai mi wa kake ki tsada ba? Juwai ko kai kai kai. Yawa! Ban book club. Eh, ai na ban gama. Ina wannan bukan. ai wannan bokan idan ya baka bashi ya dinga bibiyar ka sai an sha mishi shi bokan ya amshi abin shi a juna zai zo ya cire ko ko sai mun wanke zai ya zai amsa ba zai bai ai idan ya baka bashi kai ta iya a samu mana zai biya a samu ina fa gaya ma wannan maganar banza ne ka gane bari in je dan sako ta kira ni ya ce min yau zai dawo bari je same shi dai ba a kai sai ka zage da addu'a ya Allah ina ganin wannan kamar maganar wasan tiga mai okay wato bokan nan da gaske ne kudin nan sai ya bi su ya amshi sa'an ka harabin boka yake nan ai labarin yana da matukar yawa mu je mu zauna ka aje kaya tukunna ko ka ya cuce ni kuma wallahi ni ma sai na rama gaskiya ni ma ai ni ma ko ina so in ba baki na surprise mu je mu je mu je akwai akwai duhu fa wannan duhu ko ka ya cuce ni Allah na sai wani kun cike ki kana wani faffaɗi kana. Sai ka ɗare ni wani na da zai. Wallahi ka bala ya a cikin gidan nan wallahi. da irin kuma ta na dauke ka na kawo ka gurin baba yarinya na akan mu gaisa da shi ka zo kana ga mai cewa wani wannan za a turo za a turo za a na ruwanka Allah kai fa kace ina zuwa me kace mana lokaci sai fa kai mu zo wurin baban nan to me amfanin zuwa ba tura za a yi ba kuma a garin nan ba wanda bai san ku tare yayin nan kai malam ni fa na ka ne akan karaka ni gurin baban nan baban nan na tafi gaisa ne ba wai akan magana na ta za ka mai wani aure na saka ka ne ko kuma ko kuma kai aure da ni okay na gane okay dama tun fi ɗazin ba da gaske yake santa ba auren ta zaka yi ba kenan wannan daban ka dan mutane sun san mu da yarinya a gari ba wannan duk ba hurumin su bane kuma kai ma kanka ba hurumin ka bane ban sa ka ba ka ƙara mai wannan abin wallahi mun da renin wayo mun riga mun yi kwalabo da yarinya mun riga mun wannan kace kuma wani zan aure ka da renin to shi Allah to shi ke ni in baka ciki ni sai in shiga me ya ciki komai ya faru sirrina ne komai ya same ni sai na ne. Na, gaskiya ba zai yi ba. Babu yadda za a ce aure mace da zan dinga zarginta kuma ta dinga zargina ba. No, it can't be. kashi kuma ni na je na yi sifita baki na yi mata alkawarin zan aure ta. Yanzu mai mafita. Gaskiya I really have to do something. Now. da mubarak ina jan ka Allah sai ka wai yanzu Besti me kake faɗa so kake ka ce min ba za ka aure ni ba so kake ka ce min ka fasa Da Besti ba haka nake nufi ba to me kake nufi kin gane a halin yanzu gaskiya ba ni da damar da zan iya yawo wannan shine dalili amma kai ma sanin kanka ne ka san cewa a wannan lokacin ni ma ban shirya yan aure ba sanadin baba ya ce zai haɗa ni da wannan wawan ma dalilin da yasa kenan ni ma nake son yi aure amma bai su shi na son da haka so amma yanzu me mafita what why are you asking me this kai kaɗai ka san yadda za a yi sanin kanka ne ni na fito in zama likita in taimaka wa mata yan uwana baburi na in yi aure ba in yi ilimi this haba kai ya kamata ka fito mana ka samo mana mafita yadda kai wancan gashi ka samu wancan mafitan kuma yanzu kana cewa kai baka ni ma ba shirya ne ne ya ba zan boye ba sirrina ne ya ba zan boye ba alaikum salam Na yi lafiya kalau ya gida Na lafiya ka abba wurin ka na zo abba ba ka jin kana ma da zai wurin ga da zo ko waje na ya hakuri ya hakuri haka abokina ke amma zan same shi za yi magana kuma zai daidaita hangina soyayya ce na soyayya ce lafazina soyayya ce tabbas inda kaga wata za ka ga zara ga wata ka kuma zara na tawwa Gayya. Gayya. Gayya. Share kare ki ga kuka na soyayya ce ta zamsalar bata tunani na kaso so ka sa'a ce kaso akika illa ce na gwada sa'ata kan ki ban ji da daɗi ba sirri na ya kamata ki cire son abu a ranki saboda ba kya gabansa me fa'idar ƙauna wanda baya ƙaunar ki haka ne ni ma kaina ina so in cire son shi a cikin zuciyata amma abin ya gagara zuciyata ce take tilasta ni ki sani ba komai ake nema a samu ba ki danna zuciyarki ki rarrashe ta ki kuma tilasta mata rashin son abba ko da kuwa ba zai so haka ba to shikenan insha Allah zan gwada haka da zai fi saboda ki dawo da kimanki da darajarki. Sirrina ne ya ba zan boye ba, sirrina ne ya ba zan boye ba, sirrina ne ya ba zan boye ku daure in yi karatu sirrina ne ya ba zan boye ba sirrina ne ya ba zan boye ba da na sani ke ya ce yau na yi ta da kaina wa zai sharon kukana ya gano min matsalata ah baby baby kai abokina kai kama mu wajen nan zaka dawo daga America oke ke ma ke ta karar jirgin kenan ai yanzu sun ka aje min kwaranga na sauko in wadi miki daga Malaysia ganin ni ke gane bai kamata a ce na na bi ta garkan gidanku na ta wuce ban tsaya mun ka gaisa ba ke gane sun sani ci bare da saukata daga Malaysia ke dai zan fara haɗewa da ki ke gidanku babu double fire. Ni ban san me double fire ba. Ko ban san double fire ba? A ban ga yadda da ba ta gane ba. Eh. Ni ke gidanku ba a cin tohala. Mu gidanmu ma yanzu ba a gama abinci ba. Ga. Ke gane? Wato kai bambo kilara. Hmm. Sa ta zamu. Kan musata. Ba zan iya sauraron ki ba na so in ba baki na surprise yau da me kuka. tunda tunda naga da man shanu eh. tunda naga ku gidanku ba ku soke sanwa ba mu je karasa gida mu je na aje kayan nan kawai ba mu zo a yi Besti, yanzu menene mafita? Ba na son tan ɗin da abba na ya baka ya ƙare, saboda ba na so ya raba ni da kai, ka san cewa na saba da kai. Ba zan iya rayuwa in babu kai ba. Haka ne. yanzu menene mafita kai magana mana kai magana ka ce wani abu da ka ce wani abu mana kai magana mana kai magana ce wani abu akwai mafita guda ɗaya miki nake gaskiya ka kawo kuɗi ko shiga ta tambaye ki ya aka kika samu wannan kuɗin me yawa kika bashi yanzu a duniyar nan hanyar samun kuɗi da sauki yanzu anya kawata babun maza kike yi ba ki kuma ki rasa abin da zaki shige ne sai bin maza ga waya nan zaki nemi kuɗin ki a halal ku ba haram ba kawai dai ki tsaya ki kallo assalamu alaikum wa alaikum assalam yana na zo ina da baka ajiya tsakanin கம்ப்யூட்டர் வைக்கிறாங்க Hello? Eh, abokina ya ni? Dala magana kudin nan da nake sa account ɗinka nake bukata. Eh? Takot? Kai, akwai matsala. Wanda nake ba ma ajiyan kuɗin nake sa account ɗinsa ya yi tafiya na Ba ya dan da na baka kuɗi na ban ci maka magana akan to ka ce mai yawan transfer din kuɗi na a wayan sa ta transfer akwai wayan da baya transfer ne yanzu mai abin yi gaskiya magana gaskiya zuba sai zan yi kawai abin da za a ki je kira zan nemi kuɗin kan baki ijar ku kuma ba da ba ke miki na Allah inna ko ka da ke ni ko ka kuɗin ta kana son zaman lafiya ko ka da ke ni ko ka ba kuɗi ku dakata wannan abin da kai cin amana ne dawa daga nan duk mutumin da ya yarda da kai a rayuwa ya baka amana idan ka ci kai cin amana ka ji ko don haka dole ka nemi kuɗin ta ka bata in ba haka ba zan siniya ke kuma da naji kina cewa a ina ta samu kuɗi ai yanzu harkar samun kuɗi ba dole sai mace ta yi maza ba bai kamata a ce kuna rike waya kuna zuba data ba amma a ce ba ku da hanyar da ku iya neman ma kanku abinda za ku za ku kayan misali ga wiki effects kamfani ne da ke china kawai abinda suke bukata yi downloading application su in ka yi downloading ka tallata musu abubuwan duk sati za su baka dubu goma zuwa dubu goma sha biyu idan ka irga nawa za ka iya samu a wata ba ƙaramin kuɗi ba ne ina tunanin shi ta yi ta samu kuɗin ko ba shi kika yi ba shi na yi baba shi yake yi kowane sati suna biya na to aya ga suke assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu wiki fx wani kamfani ne da ke kasan china ba kallon wa'annan kamfanukan da suka zo suka sa kuka dinga sa kuɗi ba shi wannan kamfanin ba a sa kuɗi ba a sa ko naira ɗaya sai dai ka musu aiki a yanzu haka suna nan sun buɗe suna neman matasa da su musu aiki kawai abin da suke bukata ka yi downloading application ɗinsu ka yaɗa musu manufofinsu misalin a ce link idan ka yi duk sati kana da damar da zaka samu naira dubu goma zuwa har dubu goma sha biyu dubu goma zuwa dubu goma sha biyu ai za ka ji daɗin shi musamman a ce ka yi aikin wata ɗaya za ka ta aiki ko da nan da shekara nawa ne duk sati in ka musu aiki za su biya ka wiki fx a description ɗin bidiyon nan zan samu ku link ɗin wannan application ɗin ta yadda za ku yi sauƙin download din wannan application din kawai idan ka yi za ka ga duk abin da suke bukata yauwa wiki fx ina bukatan kowa ya download na gode wiki fx